أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله آخرة فأكون من المحسنين بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة التالي وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين خلق الخلق فأحصاهم عددا أشهد أنه الإله الحق من عبده رشد ومن أعرض عن معاشه شيئا ضنكا وسيحشره ربه يوم القيامة أعظم وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد إخوة الإسلام العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kara jaddada godiya zuwa ga Allah Ubangiji madaukacin sarki wanda ke da kowa da komai a cikin ganin damansa yau daren asabar ya anin tara a wannan babban gari mai yawan tarihi gari na kumashi kuma a shantiriji wanda cikin tafiyar musulunci na kasar ghana ta taka rawan gani ubangijin allah ka samu kare lafiya haka ubangijin allah ke lamarinsa dama da kulle shirin idza ma tamma nuqsana duk abin da cika ya cika hayyake kololuwa yana kuma rigewa yana zuwa kasa in ba ka ba kuma shida in za a irin wannan wazi to tun daga sallan azafa mutane suka soma saukowa har yanzu su kare zuwa ba wasu sanarin nisan inda za su fito suna kai wani taro ma an tashi wazin farko shi a ce yau gashi ana yi kaza Allah ya yi gaskiya ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib وما كان الله ليطيعكم على الغيب وبنجي مع الله كي ما قال القران يجي الله بزيد المحاكمة متاورو دا دودو دا ماسوكو دا مرساكو اقواسو محاكمة كبسا شيا بر اي تفيا مسو مي يوم جربتا ينهي دبن دبن cikin haka sai ubangijin Allah fi da wanda baya so don asali ma bai son da yawa kadan yake so ta Allah muna roƙonka ka sa mu cikin kadan da kake so Allah ka sa mu cikin kadan da kake so wasu sun mutu haka sun tafi gidan gaskiya to su sun saha amma ana cikin tafiya haka in ba yi nisa da ka ba she aka barka hanna to lalle kan zaman ka duniya da jimawa ka bai yi amfani ba in dai an yi tafiya a kai ba ka cikin tafiya to gara ka mutu tun lokacin da kake ciki kan yi wanga rana ya kai ka al'ummar musulmai kamar da kuka ji magana da aka amince shi bisa kai zai yi bayani gurgudun lokaci yau da azumi kuma kusan bakwai biyu ne ko kasa ga haka shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku muka haɗu a nan zamu karatu أنجوي وقت المسلمين مسلمين قبادية سيها لكي سيزمون متن قدا سيت فيها قدا وانا ما كرنز الجبل موضوع ديني موضوع إنه قبادية الدين يا كنشاش وموضوع وطني موضوع إنه كسامة تاكنشاش haka gabanin tattara yana bukatar wannan kai bar ma usura danji gabaliya tana bukatar hadin kai don ta iya tafi da labari a duniya in so ta kai inda ake bukata na hanafinta don ta samu nasara idan kiyama ta yi ashe in dai daga can gida ma ana nema bangaren usura anguwa ana bukata gari ana bukata ashe wannan ba karamar addini bai ta amma ya yalwa kuma ya girma idan ka koma ka ko halittar mutum gaba da kai tsaye shi ka ga da annabi ubangijin Allah ya mutum wannan abubuwan duka kowanne na neman haɗin kai kuma kowanne da haɗin kanta daban kowanne kuma na neman abinci abinci da kowanne kuma ke nema daban amma shi ka ga wannan abu nan inda kowanne ya fito daga wurin kuma abincin shi ke zuwa daga wurin kuma hadin kan shi ke zuwa amma inda aka halicci mutum na farko shine daga ƙasa Allah ya ce ma malaminsa inni khaliqun basharan min tin can da rikice shi tsakanin abokin mumini da kafiri yace akafarta billadhi khalaqaka min turab shin ka kafarta ga wannan da halicce ka da kasa kaga sunadarin farko kenan na halittar mutum da shi aka yi filiminka shakalinka kai nama kashi duk daga nan ne amma halitta na biyu Allah ce fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi idan na daidaita halittar sa na kare gashi nan na hada kowane laka na duniya na kera shi na fidda ido na kawo hanshi baki kafa hannaye yasu na gama wannan to yanzu hura rai a ciki to kaga gangan jikin nan da aka ɗauki ƙasa aka yi shi yana da hadin kansa sa'an yana da abin da yake cin na abinci da yaro shine Allah ke ce man gangan jiki a cikin suratul abas yace mana bala a'udhu billahi minash shaitanir rajim فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا شتي متاعا لكم ولأنعامكم كاغانا gangan jikinka abinda zai rayar da shi ya ciku ka yi kumatu a ga ido sab inda Allah ya ake shi ya daidaita kunnuwa kuma haka ba wani rami ba kwana nan na dana na dai ka cika mutum shaida waɗanga abinci za ka zama mutum kuma wannan abincin kasan da aka halice ka da shi wannan kasan zai baka wannan abinci shi Allah ce ke sararin samani muka zub da ruwan adam bayan ruwa ta zubu da kasa ya ciku shi ya sassaƙe don ya yi taushi kai da kanka mutum ka tabbatar ka sa hauya ba da wahala ba ya bude shi ka kawo siyo ka sa gobe zo maka abinci ka ce, da kai da dabbobinka Bangare mutum ke to wannan mutum idan ya ci abinci yana da abin da zai hada kansa in ya so ya zama mutum daya matafiyanki daya sannan rai da Allah ya halicci shi kuma haka ubangiji uban yake ce mana شيء خليته متم دري ري ماشي فطرة الله التي فطر الناس عليها دي الله خليك مودك مؤمنه كافره مشركي ارنا كوة الله باش في شيء وانا زلت شوف مباراه كس دي شي كوة زي الدنيا يسكر شوف كل مرمود يولد على الله القرآن كوكينا فرعون اكاي فيش ده توحيد يزول ده برانزي شيء يزول shi ya so ma tara masa kwama tala shi hada musu ciyarsa dauda ta wannan daudan zai bar a gano wani shi ta wanga zuciya ba abin da shi mai ke bukata shi abinci wannan abincin kuma wurin Allah yake fitowa shi sa abincin zuciya ya bambanta da abincin gangan jikin mutum shine Allah ke ce mana wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم Allah ce rankan nan da na baka ba abinci da yake so shi dai ya hadu da hasken sama wanda fara ne a gun Allah shi zo hadu da hasken zuciya nan zuciyar ta koshi ta nasu me ainihin wannan haske na sama Allah da kansa ya bar ni da kai mun fahimci shi ne haske Allahu nuru samawati hasken sammai bakwai da kasa bakwai shi ubangijin Allah shi ne in ka bar shi ba wani ta lokacin da hasken Allah na sama shi ne alƙur'ani ya ce ka zalika auhaina ilai haka musu Allah muka yi maka wayin wannan alƙur'ani wanda shi wannan ƙur'ani nan haske ne ya zo hannu da zuciyarka da dama asalin ta haske ne shi zuciyar ya karbi ta lokacin da shi gangan jikinka shi ma ya jinu yasa Allah ce aw man kana mayitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran shi wannan da ya wayi gari ko gidan kafirci ko kafirai ya fito ko da shi ya gada ko a'a ya zo ne ga shi nan shi musu Allah muka rayar da shi da anin hasken mu shi wayi gari yana kai kawo a cikin mutane da shi da wanda ke cikin duhu shi za su daya ba za su daya ba to daga nan shi mu dawo can gangan jikin mutum yana iya haduwa ya zama abu daya ya yi aiki ya kuma ba masana wannan ne annabi muhammad sallallahu ran da ya shiga madina ya ji ya tabba al'ummu ne daban-daban akwai aus balarabe ne wasani mushrik mai bautan gumaka ne kuma mushriki akwai khazraj wasaniyin mushrik mai bautan gumaka ne kuma mushriki sannan akwai aus muslim sannan akwai khazraj muslim sa'annan akwai masihi akwai kuma mulhi sa'annan akwai ba yahude dukkan su sun zubu a cikin madina amma da annabi tsara su gaba daya she ya ce musu inna ahla yathriba ummatun wahida yace mutanen madina dukkan mutum da kaga nan gangan jiki annabi ke magana shi min haisu ta'ayish a wurin rayuwa da ni da kai duka Allah ya hada mu ne nan ba bambanci tsakanin kafiri musulmi ba ne mai son Allah ba ya son Allah tun da mutum ne ta ummatan wa'ida al'umma ne daya kuma kan annabi ya fada haka ubangijin Allah ya fada ya ce wa arda wa ya ce kasa na ta ne na sanya ta mutane kafirai musulmai ne masoyan Allah ne kasan gani kuke gani na aje ta ne ga mutane to wannan ne mabda'iyyar na rayuwa tsakanin mu da su shi yasa akwai bambanci tsakanin at-ta'ayush wa taradi shi yasa Allah ce maka walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum nan ana nuna maka halin su kenan kamar ana ce maka ka ga nan ba wanda ya kamata ka doki ka bashi Allah duk lokaci da ka ɗauki soyayyen zuciyanka ka ba ba yahude to ka tabbatar wannan ranar da musulunci kuma bai so ka kasa ta ko da sunan ka sunan musulunci domin na haifu tarau wurin yarda bai amma wurin ta'ayush ba ka ba nisanta ga bari su da mu da su aka hada duniya don a zauna lafiya to bisa kan wannan kaga wahida daga nan ya zama abu daidai kuma simple shi lokacin da aka ce mana a kula da wani abu kamar wanda ake ce ma annoba idan ya fadi makasa yana fadi makasa da daya shi ka bi kasa da daya da arnan da musulman da musulman Allah shi kowa ya hade idan an hadu me ke faruwa shi ka ga an je ana fadan wannan annoba duk ko misali da corona yanzu kowa na gudun corona kowa muka zama mutum daya a wuri ya kansa mai sa don kullu na ummatan wahida me ya damu ruwa tuwo abinci ya bar mun zama mutum daya da an ce ana neman jini sai kaga Musa kaga William kaga John kaga Ahmad kowa zai ba da ruwansa mai yasa don mutuka duka mutum daya wannan bai da wahala tamar da mutum ratibin na kursi yana da magana da a cikin ya ce. duniya gaba daya idan ka da arnan da 'yan ba addini da mulhidai ka hada su ni daya shi ga abin da ya hada su suka zama mutum daya abu ne 5% ne cikin gayyari amma ya ta'awanuna fi ma bainahu bi 5% sun doki inda suka dace biyar kadan nan sun dace wuri 95 da ba su dace ba shi suka wasan da shi shi suka zama mutum ɗaya bisa kan biyar shi suna taimakon juna a bisa ga kai ku duba yaushe aka fara da ukraine amma yanzu ana fama tattaunawa a iyaka kashi domin ya su su ne amma inda su yesu su ne da ko rana ɗaya ma ba waya wani mutum in kaga an yi batun mu sau daya to an tun hasa wutan kuma so daya an je an ce ka ku bari shi ga ce a ku duba mu je mu hada su a bari a'a kaga wannan fada nasu suna fada da kurun don su samu inda su dukkan su za su zo su hadu don su dinga kasuwanci na zuwa ga ku duba ku gani sun gyara ta kuma gyara mai kyau a lokacin da sun bata mana siriya barna da aka yi in su ya tashi zai aiki irin karfin su na jiya sun kama shekara hamsin ba za su samu gari su kamar da yake jiya ba ama kuyikire izana kuba bango kunga kwanuka na za kare da shi kaga abu biyar nan kane da ya hada sun ya iya ya suna ribantan juna suna taimakon juna suna zaman tare amma abu tisin da biyar da ya raba su sun yi banza da shi domin sun biyo sun doko ko da daya ne ba za su samu nasara ba amma idan ka dawo musulmai أبين دي هذا تسعين خمسة بيرنة ناس نجي خمسة وتسعين بير كون تسعين دا بير يا هلا من المسلمين شاباني مقبادة يا بيرنة أما تاريد تسعين دا بيرنة هذا مو muna yakan juna muna yakucin juna muna sahintin juna muna hasadin juna muna hakidin juna har muna kima addu'a ma kirin da zaka yi ma dan uwanka ba ya gagare ka a lokacin da sahabi ya tashi cikin dare in yana abin adda shi ya fara da wani yakin kaza ya zama gurbin hannu yakin kaza an dai bai su guda yakin kaza aka dai bai kafarsa Allah kai masa kaza shi ya ta yin wadanda adda akan yi ce zai tuna da kansa ya yi wa kansa adda ana kiran masalatu sun sa da gawayensa ya fi shi karan kansa al'ummar musulmai wanga yanayi da muke ciki da annabi ya ce mana ka ga daga nan مودو كم رمتودي أمة واحدة تمجور الله مجيب الله كمشي وبنجي محمد الله شيء شيء منا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم اتشكي لك النبي محمد sallallahu ka saurara ka ce ni ubangijin Allah ni kaɗai ne wanda na iya na haka zukatan mummunai ni kaɗai da na ba baka dama kai annabi Muhammad sallallahu cewa ka an hana ta mummunai su zama sun siya madaurin ki daya annabi kai kadan ka iya kai ba ka iya wa amma ni da Allah ne kaga nan Allah na magana game da ruwa rai ta wannan rai aka ba wannan mutum da aka ce ke magana a haka yaya za mu yi wannan rai ta zama daya ba karamin aiki ba ga ma'aiki ana ce masa bayi kayi ka dan ka hada amma ni Allah da ne to in dai haka ne me yasa za mu magana a haka dole domin Allah ya ba mu sunadarai da ayoyi daban-daban waɗanda muka bi kansu za mu iya kai zuwa ga wannan manufa shi sa mai magana ke ce mana ya khadima jism kam tas'a li khidmati at'abta nafsaka fima fi khusran fa anta bi ruhi la bi jism al-insan yace aqdi ala ruhi wastakmil fada'ilaha fa anta bi ruhi la bi jism al-insan yace aqdi ala ruhi ya kai mutum khadim al-jism wanda ka zama mai wahala don gangan jikinka karyanka satanka zalincinka munafincinka nukuranka hasadanka ba komar bane don ka samu kudi ka ci abinci mai yawa ka samu kudi ka gina katon gida ka samu kudi ka samu babbar mota ka samu kudi ka kawo mace saffa kamar ita ta yi kanta wannan yasa kake wahala in ji malam wai wannan yasa kake wahala a ta'abta nafsaka fi ma fi khusra ka san ka wahalta kanka a cikin abin da wannan abin nan kasara ne in dai na yi karya don jikina ta wani ma bai karya ba ya rayu ashe kai wahala shi yake baka nasiha mai sada yace aqbil ala ruh kai gaugawa kai faman tarbiyyatar da ranka domin ya kai kai mutum bin ruh da rai ka zama mutum amma ba da ainihin gangan jikinka ba kuma ka san da boyo ba yau da gawa ya zo a gidanku ko garinku shi kowai manta da sunan shi in an tashi wanka a kawo gawa in an tashi sallah a kawo gawa in an gina rami an kare a kawo gawa na sunan domin rayin ke da sunan shi sare ya tafi a shi to tun da rai ya tafi da abin shi ashe hutun yana wurin rai nan da ba gangan jiki ba shi yasa in ka samu gawa kana ta tasawa ko kana malinsa ai na mali jurhun bi maimatin lila bayan rai ba ta duk abin da za ka yi bare ba ta ji kuma ta shi yasa babu Allah rayin kan nan shi yasa ka zama malam wani sarki wani in kai ya ka gyara shi naka na gyara nawa muka gyara namu ta mun mutum amma kana kira wani ya gyara to bai gyaruwa qatilul ladina yulunukum haka ne ce da ke nan kunta ka ka fara da su kuma ba wanda ke kunta ka za ka fara da shi ke ranka ke sa in ka kai ke tattalin ku to shakka ba mu ka kare duniya lafiya amma ba shi kai ba ka debo wahala kuma da wahala za ka mutu a tayi ka kiyama da shi kuma ke jahannama kuma ba wanda sai ta bi Allah ne sai saka ba. shi sa mai yasa aka ce ma annabi muhammad sallallahu ba ka iya wa shaida taimako na don allah ya yi bayanin zikata a Kur'ani daidai dari da hudu hundred fo. a can kai ka iya ka zubo da yaran kuma ka kasa su mun da matan ka ma da ka aura ga ka da gida ka daki biyu sama daki biyu kasa amma da ka doki wancan kudu kudu kun arewa kun kana raro su ma ka kasa diya wani za ka yi gaba da zama daya amma in kai kan zama mai kyau shiryayye kakke to Allah ya bi kanka shiryar da al'umma ne so ka zama mutum daya sawa'un gidanka ne makarantanka ne ka ne ka ne ka ne Mutun ka zama mutum na kwarai to su su za su dinga kewaya da kai shi suna deban ka na kwarai kan ka duba dukkansu sun yadda niyya ko halayyansu sun zama mutum da ya shi da kamar masa mutum kan shi a shi hada na kuma wani mutum shi yasa da Allah ya dubi zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faran zuciya ne ta cika ya kuma ba shi kaman waqfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin ka anin sun kiyar da kanka ga wayannan da suka bi ka na muminai wata ce muminai gaba su bi ka ko ba su bi ka ba ka anin kaskantar da kanka ga su da Allah ya zuci manzon Allah da wannan ya kuma ba mu labari da marisa fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik shaje fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah wadanga ayoyi malamai suka ce in kana son ka zamo bani wahdatul umma to ka doke su ka sa su cikin kotokuka kana kwana da shi kana tashiwa da shi kana tafiya da shi kai mai yafewa ne mai mantawa ne ba bayan ka yafe ba ka da hasada kana shawara da su kananan su da manyan su ba jahilai ba wawaye ba mutum wannan shine halinka to shakka babu Allah ya yi kanka ya halitta da al'umman da take jagoran su su mutum daya amma ba kanka duk wani dubara ka yayi ka yi kadan kai ya kai irin wannan masai zukata dari da hudu a ƙur'ani Allah ya kira su kowanne yana yin ta daban da halinta a ce ka yi da ka hana ta ka yi ka amma kai ka dogo kanka in ka iya ka doko ka dan jiki misali A akan zuciya da kyau da Allah ya yi ta a cikin suratul ya ce mana wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا wannan magana gaban gab in ka kai ka tabbatar da shi kade to gidan ka ma an zauna lafiya ka kaskauro wallahi wayannan da suka zo bayan magabatan kwarar sun wuce shakka babu kan sunna ta zama sunna har ya kai a fidda liman wasu ne daga can ƙololuwa suka fara wannan wahala shekaru aru aru da Allah ma lokacin dewa cikin mu daga nan ba ba su suka fara aka ci zarafinsu aka zalunce su aka hana su aka anin wawancar da hankalin su aka bar suka zama dodo ma kowa amma sun dage har suka je kiyama ba su gan alama kamar sun da ya tabbata ba amma da yake su suka fara shi Allah ya bar wasu suka zo suka rike a lokacin da suka mutu kamar ma ba sun bane ba su san wadancan ba amma sunan nakin su da aikin su ya bar su san lalle kan suna ce sa duk lokacin da suka tashi suka tsaya in wazi za su yi in addu'a za su yi in komai za su yi wadancan da suka fara nan da su suke farawa shi sun tuna da magabatan kwarai su yi musu addu'a su koma ga Allah su nemi musu makwanci ne kyau in suna cikin halin banza ne Allah ya sake musu suna tausaya ma inda yau mu muna wannan wahala bisa kan sunna alhalin muna da liman kasar gana ta san da zaman mu kowa ya san da zaman mu da arnan da musulmai har arna na cewa inda sunna ta ci gaba shaida ahlus sunna wal jama'a wanda bai taba sallama ba in dai kokari ne na mutane jiya ashe lalle kan mu ne yau ke ganin mu wahala to me kake cewa da hawa wahala da mu suka yi yayanka kai da kake bin kaka ce me kake cewa da wahala iyayen su suka fara ashe lamarin ba karamar aiki bane yaushe naka zai zama karbabbiya lokacin da kake tunawa da su والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الله كيافي منا don gaskiya mu masu laifi ne mu masu laifi ne kuma da yawa la'alla ma kan zo nan na yi in na kare ma na yi kai ma ka yi lalla kana nan ana ta allahu akbar karuwa na jiranka ta she ne nemi allah ya yafe maka she manta da wanda ya ce maka karuwanci haramu ne to yanzu ba ma a tuna ai addu'a ba idan za kira sunansa tun da alkhairinsa za kira shi ka ga wanda ke zaune yau shi da mu san ku da mu su to kai ba ka iya kada da al'umma a wata rana a cikin rayuwar Umar radiyallahu anhu da shi da Abubakar Siddiq a lokacin da Abubakar shi ne shugaba bayan ma'aiki Allah ya kiraye sa Umar da Abubakar suna zaune shi ga dai sahabi ya taso da gudu ya zo kai inda umar yake ya ce ya umar ya kai umar ai wallahi na taso ne a cikin barci na yi mafarki na ga kamar an yi kiyama ka fi kowa shi umar ya buge shi ya ce me ne ya ce maganganun ka irin na makwatai da irin kwana hamsin kan ka daga ta gaba umar ya kuma shi can shi ya kuma kiyama shi umar ya tashi ke biyan sai kan kuma cikin nuna ranar nan kai wata raga da cikin mafarkin ya ce bayan ka buga da kaka ne da kake da neman nama ya ce ka zo kana zo da mazauni da akwai albarkar wuri kana ci umar na kowa a ana abafa ka zane abin da sai da ke wallahi in baka tuna da na gaban ka ba haka kai kuma za ka wahala da gaba shasa yana ce mai umar na zo ni kana ce na fi kowa to amma yau ba umar ba wanda yake shakkan shi ya ne shi sa ne kira yi ka sun yadda sun ba ni shugabanci to shakka ba sun ga wani alkhairi ya ne yasa nake son guji labari me kace ka gani kiyama ko kuskure ne da gyara alkhairi ne Ya ce na ga ka tara mutane gaba daya yace da me wai da adalci da raba daidai ku ji zance da adalci da raba daidai shi sa duk wani baba da bai raba daidai tsakanin amarya da uwar gida gidanka wayo duk wani malami da bai raba daidai tsakanin almajiransa sunan wayo duk wani shugaba irin su sa doktor ismail da ba su raba daidai sunan su wayo shi sa adalci da raba daidai shi ke sa a kare lafiya kiyama ya kyau rashin raba daidai ya sa kuka ga gaura yau an karbi su kasashe gaba daya sakarin jan nan muka fito nijar da muka ce za mu fadar gurma aka ce abin da ya kama daga matsaloli har ka kai tsada, har ka kai jari in ka shiga wannan wuri duka to sunan ka gawa ba ka ba shi sa maza ku canza hanya in na za mu bi ko ku koma waga ku je ku bi dore wurin akwai sauki shi wannan na nuna maka me yasa mutane mu karan kanmu muke wahanta kanmu saboda ba ira ba daidai ba suna cikin dajin nan su waye su mutane ne irin mu hula ne mai duban sa da noma ya kawo maka abinci ka ci amma in ka samu magani ba ka kai mai in ka samu makaranta ba ka kai mai ba abin da kake yi masa a rayuwa to shakka babu ba za ka yi lafiya ba sauran minti biyar bari in dauki baku labarin wasu al'umma waɗannan al'ummar nan mutum ne sun kai tara amma bari fidda dai cikinsu shi aka sa ma suna bani wahdatul umma wanda ya gina haduwan kan al'umma ana ce mai mahmud ibn nuddin azinki wannan bawa Allah subhanallah baba larabawa larabawa ko sun lalatar da addini suka bar addini kwatawa aka raba garuruwan da annabi muhammad sallallahu da sahabbai suka mutu suka barta gari daya khilafa daya suka yi kaca-kaca da shi a cikin khilafa abbasiyya da allah ya dubi zuciyar wani bawan allah ana ce mai imadu dini zinki shi ne mahaifin wannan bawan allah da ke so magana kansa shi wannan mutum ba barari ne asali mutanen iraq ne kuma can shi ma arewacin kuma ana taimaka gwamnati asalin su ma ba laraba ba ne aslahu wa ta'arrab sun musulunta ni suka larabtu in ba ka ba laraba ba ne da baban ya zauna ya ce kai wato mun zauna kurum har a ga nasara kirista sun zo sun buga har sun karbi baitul maqdis shekara 50 shekara 60 yanzu suna nika musulunci an wayi gari musulmai na zuwa suna shiga karkashin kirista don su taimaka musu su buga yan wayo su musulmai wannan zamanin nan lalaci da musulunci ya kai mu zamanin mu ga sunan mu excellence ba ma irin wannan lalaci a yanzu lalaci da aka yi zamani yanzu ba yi shi ba nan shiga wanda ba balare ne ya musulunta in dai taso kurkuku ya ce na fara jihadi kenan haɗin zai makas inda ya fara farkon garin da zai buga shi ne farkon garin da kirista da suka fito europe suka shigo kasan middle east inda suka fara karɓar da shi ne yau shi kirista suka yi so da ta bayan su kenan wurin suka buga sannan suka yi plan har suka kwace betin makis suka tasan duka shi yasa shi ma ya buga wuri ya kalbi shi ya fara inda za shi shi kama kamar a'a na ce na ci gaba da yakin kirista musulmin da su no za ku domin kirista su don suna neman taimako wurin musulmai kamar irin su anwa don su doki su yaki abin zinki da abin jadanginsa alhali ba kirista su shi da al'umma sun daga nan zai ce to ba zan bari ci gaba da wannan ba yanzu musulmai zai ce shi na buga musulmai sosai in na ba ku nata ku zo mu tafi tare in kuka ke shi mu shiga yaki imajin dini zinki ba sauki ba ne. haka kuwa aka yi ya yi kashi ya yakin musulmai yan wayensa sabin gudu ya shekara bakwai yana yakan su don su zo su zama mutum daya kasu ba karnar aiki ba amma shi ne zai sosai a lokacin khilafa biyu ne akwai wata kabila da ta zo ta karbi anin kanta a ƙasar misra ana ce musu abbas sanin su sun doki wani suna da suka dora ma kansu shine fatimiyya har suka bude khilafa suka san misra shi sa karfi musulunci ya tunka shi biyu ga bangaren bagdada shugaba na wuri sannan ga bangaren egypt shugaba na wuri su waɗannan batiniya me suka yi a'da'a ne na musulunci makiyya ne na fita hankali me suka yi su duk wani malami ko shugaba da zai fito da son addini duka shi an kashe shi kowa ya shi kowa ya shi duk inda yake kuma shi an kai shi wannan shi ne aikin su shi yasa da bawan Allah ya taso bayan ya buga su ya kare ya samu labari daga ruha akwai abin da ke faruwa daga halal za a kwace halal kirista za su kwace shi ya bar mutum musulmai shi ya miki da ya kai kasar halal imaduddini zinki wurin allah ya ba su sa'a ya samu nasara a nasarar nan iri biyu ne musulmai da ali eh, nasara sun hadu shi allah ya ba shi nasara a kansu to wannan nasara da ya samu shi suka ji tsoro imaduddini zinki don allah ya ba shi wannan nasara shi waɗannan fatimiyi suka gada kamar an bar imaduddini zinki in ya gama da alin musulmai da kirista ya biyo su kasar misra su suka aiko a zuwa kashe kashe cikin dare a filin yaki a daga mutum ya shiga cikin tufafi irin na musulmai yana rayuwa da shi shi ya kashe ana imam zai yana kashe shi yana karewa shi ga bawan Allah cikin bayon Allah na sojojinsa shi da zobensa shi da ke sama an yi dan sallar da a zai wannan nuna tv farkon hotuba da yi abin mamaki ya ce na tara ku don nuna muku siyasa na in ya yi muku dama ku ne shugabannin nasiha in bai yi muku ba dama kuna da hanyar halli da aka an sallama muku kowa ya abin da ya dama amma ba ku labari kun ga inda nake ga hanyar da mahaifina ke kai na jihadi ni ma na kama ba zan bari ba shi na je na bude kasar da na gama falastin daga kurkus farkon magana na biyu shi ya ce amma ni nawa ya bambanta da babana babana da yaki yake faman hada musulmai amma ni ba zan doki yaki in hada musulmai ba da adalci da tausayawa da shawara zan doki in hada hada musulmai kamisa ana ce masa bani ne da tausayawa bayan wannan she ya kuma fara bude makarantu duk inda zai samu kansa ya ci sarauta da nasara to an ba da minti biyar tun da malam na zuwa mun kare ke ina da so lokaci ya kare Allah sa albarka sa ku khair assalamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar mana abubuwan zancen na shi yana saboda guda an kara masa mintoci da saboda haka in Allah ya yarda in zaki haduwa a wani wuri mai sha Allah shi Muhammad Badar Awwal Hafiz zai ci gaba da karatunsa ah, yanzu za mu samu malam Muhammad Sheikh Muhammad akwai manyan sararai da suka halarci wannan wurin dole a san Allah ya sa ba الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله